da alamun da masu rarrana aka ba game da takarar gwamnan jihar Adama Sanata Muhammadu Bindo Umar Jibrilla a inuwar jam'iyyar APC wanda kawo yanzu tuni kwamitin gudanarwa na jam'iyyar wato NWC ta ko amince da takararsa tun da farko sai da ma sauran 'yan takarar suka shiga zaben da suka hada da Dr. Mahmud Halilu Ahmad da ake walakabi da Modi da kuma Malam Nuhu Ribado da ke zama tsawon shugaban hukumar EFCC suka yi fatali da zaben fidda gwanin tare ma da kai kokensu zuwa kwamitin sauraron korafin zabe da jam'iyyar ta kafa to sai dai koyan da 'yan kwamitin ke fatali da korafin da 'yan takarar suka shigar yanzu haka wata sabuwa ce ta kunno inda aka garzaya da wannan batu zuwa kotu Dr. Mahmud Halilu Ahmad ya ce tun da uwar jam'iyyar ta ki sare su to su babu abin da ya rage musu sai garzayawa kotu domin a soke wannan zaɓe. Kaga su da kansu duk abin da ya jawo mana wannan masifar shine me yasa za a ce 'yan gari su fito su zaɓi dan takara akan a kunyata gwamna wanda ke kan kutera to gara a nemi duk inda za a yi ma kada a yi abun in ya so a yi karfa karfa shi aka yi ai mm. to zalunci kuma ina son tuna musu cewa Allah ya hana ma kansa shi da ya halice mu kuma ya ce duk wanda aka zalunta ba mutumin aka zalunta ba da shi yake saboda haka za mu je kotu sauran kuma za mu bar masa kuma dama ina son amfani da wannan damar sanarwa magoya bayan mu cewa tuni an garzaya kotu an fara eh, shigar da takardu nan ba da daɗewa ba kotu za ta fara ba da oda oda na dakatar da wasu daga cikin wannan abubuwa kamin a zo a ji ainihin shi kokin na na kwarai a ƙasa. Da yanzu ba gaskiya bane ke nan batun da ake cewa an sasanta ku. A'a a sasanta na ne na dama ba zancen sasantawa ba ne. Hmm. Shi shugaban jam'iyya ma bai yi zancen sasantawa ba jiya da ya kira ni. Shi yayi ne yana so ya gwada mani cewa an yi ba daidai ba amma shi ba da niyya ba. Wato tambayar da na masa na ce to ai mun kawo takardun kokenmu an gi budewa ma. bari a karanta kuma daga ganin mutanen da aka sa aka ce su duba koken nan ɗaya za a yi ma wannan mutanen su mana adalci to yanzu amma duk da haka amma duk da haka mun je saboda mu nuna biyayya ga jam'iyya amma yanzu mun kure harkan jam'iyya yanzu an tafi harkan kotu ina son tabbatar maka a jiya kawai ina tsaye an kawo takarda na dakatar da 'yan takara wato abin da ake kira court order na jihohi goma inda aka yi irin wannan rashin mutunci. Jam'iyya ta karba ta sa a fayil ta rufe. To abin da muke jira mu gani shin ita jam'iyya ta fi karfin kotu kuma ko bata fi ba Allah ya lamu wannan to za mu jira mu gani. To wai koya makomar jam'iyyar ta APC za ta kasance a yanzu a jihar Adama ganin irin sato kasa katsin da ke wakana a yanzu wannan ko ita ce tambayar da ne wa wani kusa a jam'iyyar da ke tare da bangaren malam Nuhu Ribadu wato Alhaji Usman Ibrahim Jimeta. Kuma kowa ya sani ba wai abu ne wanda yake a boye ba an tabbatar ba a yi zaben ba to amma tun daga abubuwan da suka yanke to wannan kuma ya rage mana mu waɗanda muke tsokaci a kai ko korafi da kuma waɗanda talakawan ƙasa wanda suke koke akan jagoranci irin na shi eh, gauna bindo wannan ya rage mana mu yi shawara ai akwai tazarar lokaci nan zuwa zaben 2019 duk abin da ya dace muka ga zai fi al'umman adamawa alheri shine za mu hukunci a kai mu kuma aikata shi Allah ya ta amma dai tsakani da Allah ita APC shugabanninta na ƙasa sun sa jam'iyyar cikin halin kakani kayi wanda yake sai abin da Allah ya yi akan wannan hukunci da suka yi ba tare da la'akari mai yin gaskiyar maganan ba ya mako zuwa yanzu tuni magoya bayan gwamnan jihar senator bindo suka soma gudanar da bukukuwa na murna biyo bayan rahotannin da ke cewa yan kwamitin gudanarwa na jam'iyyar wato nwc ta baiwa bindo takara wanda kuma lokaci ne ke ma tabbatar da yadda za ta kaya tun da dai yanzu batun na kotu ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya